Ranar suna da ta zo ya kawo tunkiya aka yanka. Yarinya ta ci suna Nusaiba. Ya yi Jibo shi da kansa ya raɗa wa Nusaiba wannan sunan, wanda 'yan uwanta da maƙota suka yi mata kara a ranar sunan. Aka yi taro lafiya kowa ya watse, a nan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba. Bayan suna nauyi ya yi wa yaya Jibo yawa, ga na Fatsima da 'yarta, ga nasa ga kuma makaranta. Bayan ta yi arba'in kawai sai ta aika makota cewa tana wanki, ba laifi ana kawowa idan an biya ta sai ta dan sai wani sai ba wani abu a cikin gidan kuwa babu wanda zai ce ma matar gidan ce domin komai an ware ta abin da ta lura da shi yanzu sau da mulki take zubawa ita da uwarta hatta dada sai abin da ta ce take yi domin bayan haihuwar fatsima lami ta je gidan boka ta sa aka asarce sadiq da uwarsa ita kuma fatsima aka mai da ita baya irta kuma aka sanya mata bakin jini wanda ko wasa take a cikin yara sun danga hantarar ta kenan shi yasa ma ta daina fita wasa take makale da uwarta tun ta tasowar Nusaiba yarinya ce mai kokari da hazaka tun tana karama take da zuciya da kuma tsiwa yadda ta lura ubanta ko kallonta baya yi kuma babu mai ƙaunarta sai mamanta kawai shi yasa ta makalewa maman nata idan ba ita ba to sai kawunta jibo shekarar Nusaiba shida a duniya Saude ta haihu abin mamaki mace ta haifa amma yadda ka san ba a taɓa samun haihuwa ba haka ya dinga barin naira dada kuwa wuni ta yi tana ɗaukar yarinya ranar suna yarinya ta ci suna zubaida bayan ita ta haifi amira daga ita sai habiba daga su ba bata sake haihuwa ba namijin dai kam har yau allah bai ba shi ba bambanci kirikiri fatsima take gani a gidan suna fara tasawa aka sanya su a makarantar kuɗi mai tsada Amma ga Nusaiba wajen shekara takwas a gida ba ta shiga makaranta ba. Dole ta sa ta faɗa wa yaya Jibo. Shi kuma ya ɗan har haɗo abin da yake da shi ya kai ta wata makarantar gwamnati. Saboda girmanta ya sa aka saka ta a primary one. Haka dai rayuwa ta ci gaba da tafiya cikin kunci da wahalar rayuwa. Har Nusaiba ta kammala primary. Ta faɗa government secondary school. Da taimakon mahaifiyarta da kuma kawunta. wanda suke so sai ta yi ilimi da ƙarfinsu su kuwa su zubai da makarantar kuɗi ake amma ba a gane komai zuwa kawai suke yi ba su san komai ba sai kula samarin layi bayan wasu shekaru har nusaiba ta kammala secondary school ɗinta cikin nasara da sa'a duk makarantar gwamnati ta yi amma yarinyar akwai kwanya da hazaƙa ita dama tun tana ƙarama ba ta ɗaukar raini mace ce da ba ta ɗaukar wulaƙanci daga gurin kowaye shi yasa kullum idan babansu ya dawo sai an kai ƙararta shi kuma ya kira ta ya yi ta zaginta ita da uwarta abin na damunta sosai shi ya sa tsanar babanta ya ɗarsa a ranta. Ita ko dada ƙawan zuƙa ta saka a kan Nusaiba wai dole sai ta fitar da miji. To wa za ta fito da shi ita da ba ta tsayawa da samari. Ita fa ƙwaƙwawa ma ba ta da shi saboda ba ta da farin jini a gun mutane kuma ba ta san dalilin hakan ba. Ana haka maneman su Zubaida da Amira suka taru aka sanya musu rana shi kenan shafin gori ya buɗe. Nusaiba ba ta da halin fitowa tsakar gida. Saude ta dinga yaɓa mata magana kenan. Dada kuwa da babanta kamar su kashe ta, ita abin ma ya daina damunta, innanta ce kawai ke komawa ɗaki ta ta kuka. A haka dai aka sha bikin su Zubaida aka kai kowace gidan mijinta, wanda da bikin saboda ya da maganganu ita da innarta ko waje ba su iya fitowa ba saboda bakin cikin halin rayuwar da suke ciki. A yanzu ya rage gida daga ita sai Habiba wanda ita ma ana magana aurar da ita ne. Abubuwa sun dagule wa Fatsima domin gorin matan unguwa kaɗai ya ishe ta. banda na cikin gida dole ta sa ta faɗa wa yaya jibo wanda tuni ya koma kano da zama bayan ya kammala fce ɗinsa wani ya yi masa hanya ya samu masinja a biyu ke? ofis ɗin vc adam galadanci har ya yi aure da matarsa suwaiba wacce 'yar nan kano ce rijiyar zaki take ya ji hankalinsa ya tashi yana dawowa ya fara yi wa Nusaiba cuku-cukun samun gurbin karatu a can cikin jami'ar ta Bayero wanda da taimakon Vice Chancellor Adam Galadanci Nusaiba ta samu gurbi a makarantar. Aka ba ta Mascom. Hakika abin ya yi wa yaya ba daɗi wanda murnarsu har kasa ɓoyuwa ta yi shi da Suwaiba. Haka suka shirya suka zo har gidan suka shaida wa Fatsima ya kuma faɗa mata zai ɗauke Nusaiba ta koma wurinsa da zama. Allah zai rufe asiri. Fatsima sai da ta yi kuka saboda farin ciki domin ɗauke ni sai ba a garin Zaria kamar ɗauke mata wani nauyi ne. Ko da ya Yajibu ya faɗa wa mahaifin Nusaiba zai tafi da ita ya sama mata makaranta ko a jikinsa, illa cewa da ya yi wallahi da ya taimake shi kuwa, domin ganin ta ma bakin ciki yake ƙara masa. Yarinya ta balage amma babu ne. ita ko da da cewa ta yi, wani boko za a yi, Zariya tafi yawon karuwanci ne kawai, dama an saba, to Allah raka taki gona, Idan ma da Fatsumar za ka tafi don Allah duk haɗa kawai, kaga ka rage mana mugun iri. Murmushi kawai ya yi mata bai ce komai ba, ba ta yi kuka sosai da za su rabu da innarta, kuma ta ɗaukar mata alkawarin cewa za ta yi karatu domin ta zo ta ƙwatar wa innarta ‘yanci. Hakika kwas ɗin da aka ba wa Nusaiba ya yi mata daidai, ko banza za ta yi amfani da damarta ta ‘yan jarida ta yaƙi masu hali irin na abbanta. Komawar Nusaiba Kano ta buɗe sabuwar rayuwa, domin kawo da antinta goya ta ne kadai ba sa yi saboda gata komai suka samu ita saboda dai su cire mata damuwa haka ta fara karatu cikin sa'a da nasara Ba ta wahalar da kanta wurin shigewa kowa ba saboda ta sani bakin jini gare ta ita kadai ke rayuwarta ita dai kawai ta samu cikabburinta bayan shekara hudu nusaiba ta kammala karatunta cikin nasara da taimakon kawunta da ya zama jigonta tun bayan zuwanta kano sau ɗaya ta je zaria wanda sai da ta yi nadamar zuwa domin innata ta zama kamar tsohuwa saboda wahala Wanki da sarfe ne sana'arta da shi take yi take samun rufin asiri shi kuwa babansu arziki ya ci uban nada amma Nuseba da uwarta ko kwabansa ba su taba ci ba zuwan da ta yi dare ta ce mata tsohuwar kilaki dai ta ji kunya ga kannanta nan da 'ya'ya har biyu ita kuwa ta zauna yawon duniya abin ya yi mata ciwo sosai har sai da ta maida mata martani ta ce eh kilakin aiko banza za a kira sunan ɗanki a ce shine uban kilaki ke kuma a kira ki a kakar kilaki kin ga kenan ke kika haifi kilakin da kanki ainan da nan dada ta hau kuka baban sai bana dawowa ta faɗa masa ƙarya da gaskiya babanmu ya zo har gaban innata ya yi min dukan tsiya sai da na kwana biyu ban iya tashi ba innata da kanta ta haɗa min kayana da kuɗin mota ta kai ni har tasha ta kalle ni tana kuka ta ce Nusaiba, ki je dan Allah, kar ki sake dawowa. Idan magani na kike son yi, ni idan na samu lokaci zan zo mu dinga ganin juna. Ki koma gurin yaya jibo, bi izinillahi rayuwarki ba za ta tagayyara ba. Albarkata tana bibiyar ki a duk inda kike. Ki je Allah ya yi wa rayuwarki albarka. Amma kuma ya yata kowane hali kika samu kanki, ki zama mai biyayya, amma kada ki zama wawuya a taka ki. Ki zama mai kwatarwa kanki yanci a ina kika tsinci kanki. Fatsuma na kuka, Nusaiba ma na kuka, haka suka rabu cike da kewa Allah sarki dama haka rayuwa ta gada tun daga lokacin bata ƙara zuwa ba ta mai da hankalinta a karatunta ta yi bautar ƙasa ta gama lafiya duk wanda ya san Nusaiba ya santa a rayuwarta iri ɗaya take yi ko ina ta je saboda sanin yadda take da bakin jini sai ya kasance anti ce kawai da kawu abokan hirarta da bata shawara su dama ba su taɓa haihuwa ba ta fi shekara da karɓar result ɗinta amma babu wata maganar aiki ta nema ta nema amma shiru kake ji shi kansa kawun yana ta yi mata ƙoƙari duk inda ya san za a samu yana kai mata takardun nata amma babu nasara to sai Allah ya kai ta freedom shi ma ɗin kamar ba za a ɗauke ta ba sai daga baya kuma suka ɗauke ta akan za su fara gudanar da wani sabon shiri Manaja ya fada mata dukkan sharuɗan Nazir, amma saboda ƙagar take da neman aikin shi ya sa ta amsa da rawar jiki. To, wannan dai shi ne kaɗan daga cikin tarihin Nusaiba kuma shi ne mafarin komai. A can Abuja kuwa Nazir ne a kan wani makeken gado mai cike da tsari. Hakika ɗakin ba ƙaramin haɗaɗɗen ɗaki ba ne, domin kuwa ya gaji da tsaruwa Babu komai sai gado da wani makeken wardrobe da ya cinye rabin bangon ɗakin. Gefe ɗaya dressing mirror ne, wanda yake shaƙe da kayan makeup. Gefe guda kuma wani dogon ƙarfe ne mai ado da kwalliya. Haɗaɗɗun sit ɗinsa ne yi a jikin ƙarfen. Daga ƙasa kuma takalma ne jere. Daga can karshen gado na hango shi a kwance ya kara waya a kunnensa. Ba jin me yake cewa, sai dai abu na ƙarshe da ya faɗa shi ne, shikenan abba zan yi yadda ka ce. Daga haka ya yanke, Batarai ya yi yana ƙunƙuni har da buga ƙafa kamar wani ƙaramin yaro. Alamun umarnin da aka bashi an mugun kura masa, Babu daɗewa wayar ta sake ɗaukan ƙara, da kamar ba zai ɗauka ba sai dai ya ɗauka. Sunan wanda ya gani ne a saman sikirin ɗin ya sa shi sakin murmushi ya ce ɗan matsala yana faɗa ya sa ta a kunne. Daga can ɓangaren aka ce to ɗan rainin hankali gana a ƙofar gida. Waɗannan uban san sammudawan da ka saka tsaronka sun ce baka ba da damar ganin kowa ba. Tsaki ya ja kawai ya latse wayar. sannan ya tashi ya isa side drawer ɗin gadon ya danna wayar da ke gurin Kawai ya kara a kunne ya ce, ku bar shi ya shigo. Daga haka ya ajiye kan wayar ya koma ya kwanta. Kofi ɗin da ke gefe a kan wani faranti ya ja ya tsiyaya a kofi yana sha yana limshe idanu. Ko da ya shigo falon babu kowa, Jolly ne kawai yake ta faman hidimar shirya breakfast. Cike da ladabi ya gaishe shi, shi kuma ya amsa ya nuna masa sama. Ya ce, "Boss yana ciki." Kai tsaye ya haura. Yana shiga bai yi wata wata ba, ya sa kafa ya shuri kafar Nazir. yana faɗin amma kai wallahi an yi mugu mara mutunci dan ubanka ka manta kai ke da labarai yau karfe bakwai shine kai kwanciyarka ko kallonsa Nazir bai yi ba sai ma janye kafarsa da yayi yana kallonsa limshe idanuwansa kawai yayi ce shine me Za ka zo kana min ihu hannu ya sa ya dada masa duka a cinya yana faɗin shine me amma kai wallahi baka da mutunci ina fa bacci kasa aka taso ni wallahi ina tare da matata a lokacin marmashi Nazir ya yi sannan ya ce, Kai yanzu har wannan tsinken yarinyar kake kira da mace. Ni fa wallahi dariya kake bani idan kana zuzuta wannan abar. Ba ta rai ya yi, kan yayi magana Nazir ya riga shi tare da buga masa kafaɗa yana cewa, I'm sorry Bash, wallahi ka kashe kanka da yawa. A waɗannan ƙananan shekarun naka, wai a ce kana da mata, matar ma wata 'yar ƙauye. Bash ne ya kalle shi, sannan ya katse shi da cewa, ya ishe ka fa. wallahi baka isa ba dan na zo gidanka ka tasa ni a gaba kana zagar min mata idan kai baka ga amfanin auren da nayi ba to ni na gani yana faɗar haka kawai ya juya ya fice za ku da kafaɗa ya yayi ya wani taɓe baki yana faɗin sai ka dawo bash kenan shine kadai aboki kuma amini ga nazir wanda a kasar Spain suka hadu kuma shi ma ɗin ɗan jihar Kano ne. haduwar haɗuwarsu suka zama abokai, amma sam halayyarsu ba daya bane. Shi Bash mutum ne mai wasa da dariya, da raha ga kuma daraja na gaba da shi. su ma'aikata ne a NTA Abuja. Shi Bash ya yi aure da matarsa Zuhura, wacce take ‘yar Kaduna ce, amma haka Nazir ke zaginta wai bata waye ba, ga ta tsinke ba ƙiba, ko'ina ƙashi. Bash mutum ne mai haƙuri shi yasa yake zaune da Nazir, wanda lokacin bikin Bash ɗin wanda sai da suka yi tsiya-tsiya da ƙyar Nazir ya yarda bayan an gama ɗaura auren aka saka amarya da ƙawayenta biyu a motarsa shi ma ɗin sai da bash ɗin ya roƙa amma da yake Nazir ɗin ba shi da kirki sun fara tafiya kenan bayan sun wuce Zaria za su ɗau hanyar Kano sai ya ce Ili ya faka motar yana fakawa ya ce su sauka su fita suna sauka kuwa ya ce wa Ilu ya dawo su tafi Ili zai yi magana ya ce shi ma ya sauka dole Ilu ya ja mota a nan saka barzuwar da ƙawayenta Cike da mamaki haka suka zauna har sai da su Bash suka so Abin ya yi wa Bash ciwo sosai shi ya sa ya share shi kawai. Amma abin mamaki sai gashi ya zo gun dina har karasowa ya gun table yana gaisawa da shi. Shi kuma ya amsa yana wani babbasarwa. Ƙawayen amarya kuma sai wani rawar jiki suke saboda sun ga nazir. Shi kuwa ko kallon su bai yi ba. Lokacin da aka kira cewar ana buƙatar babban abokin ango ya zo ya bada tarihin ango Nazir ko kiransa ba a yi ba, amma ya miƙe ya isa ya amshi abin magana. Abu na farko da ya fara furtawa cikin ya mutsa fuska shine Bayan ya ba da tarihin ango ya ba da labarin haɗuwarsu da kuma abotarsu, sannan ya ƙara da cewa, shi bai ga amfanin auren bash ba, saboda na farko ya yi yaranta, kuma macen da ya aura ba ta dace da shi ba, domin shi ya raina su tun daga kan amaryar har zuwa ƙawayenta. Gaskiya bai so a ce ba shi ya auri wannan yarinyar ba, haka dai ya yi ta zubar maganganu na rashin mutunci. Hakika kunya da bakin ciki suka kama Bash. Ƙawayen amarya da kuma ‘yan uwa haka gaba ɗaya abin bai musu daɗi ba na wannan jawabin cin mutunci da Nazir ya yi. Zuhura kuwa kuka ta saka wiwi saboda tozarcin da Nazir ya yi musu. Bash ya daɗe yana ‘yar buya shi da Nazir saboda ba ma ya son su haɗu kuma ya daina yi masa magana. Sai a kwanakin baya ne suka fara yin magana. A can Kano kuwa washe gari Nusaiba ta koma gurin manaja tana zuwa ya kai ta recording studio Wato dai ɗakin da ake gyara duk wani shiri wanda ba kai tsaye za a yi shi ba. Haka dai Nusaiba ta fara aikin ta cikin jin daɗi da nasara. kwanan ta uku da fara aiki a ɓangaren wata rahama wadda tun zuwanta take ganin ta amma sai dai su yi wa juna murmushi ita ma a sashen take aiki. Ranar dai Nusaiba na zuwa rahaman ta taso ta zo har tebur ɗinta ta ce mata sannu Nusaiba. Ta dago da mamaki domin fa ita kaɗai take rayuwarta ta amsa cikin sakin fuska Rahama ta miƙa mata hannu ta ce, Sunana Rahama Hassan. Nusaiba ma ta miƙa mata hannu tana faɗin, Ni kuma sunana Nusaiba Sadiq. Na ji daɗin haɗuwa da ke. Rahama ta ce, Ni ma ina fatan za mu zama ƙawaye. Domin ta ranar farko da na fara ganin ki nutsuwar ki ta burge ni. Ina fatan babu matsala. Nusaiba ta ce, Ayya babu komai wallahi. Daga nan suka ci gaba da hira suna aiki. Ranar tare suka wuni, hatta masallaci tare suka je. Lokacin tashi yayi suka tashi. Ita Rahama a unguwa uku take, daga bakin gate suka yi sallama bayan sun karbi nambar juna, akan sai sun haɗu gobe. Ko da Nusaiba ta koma gida, murna take ta yi, saboda yau ita ma ta taɓa yin ƙawa a duniya. Haka ta rungume anti tana ta bata labari. Antan ma murna take yi, saboda tsabar tausayin Nusaiba sai da ta yi mata ƙwalla. Haka shi ma kawu yana dawowa ta tsare shi da labarin Rahama. Shi ma ya yi murna sosai tunda ya lura ɗiyar tasa tana farin ciki. Tunda ta samu aikin nan, shi bai taɓa kawo wa ransa dama an mata sihiri ba, kawai ya bar wa ransa Allah ne bai kawo mata mijin aure ba. Kuma addu'a kullum yana cikin yi mata akan Allah ya ɗaukaka ta. Ranar Litinin tun safe Nusaiba ta shirya duk da yau ta tashi da ciwon kai. Waya suka yi da Rahama ita ta ce ta lallaɓa ta zo ala bashi, idan ta faɗa wa manaja ta koma gida Shigar wata doguwar rigar shadda ta yi, sai ta sanya farin hijabinta da ya saukar mata har ƙasa, ta rataye jakarta. Yau kawunta da kansa shi ne ya ɗauke ta ya kai ta har bakin gidan rediyo, ya ba ta ɗari biyu ya ce ta riƙe a hannunta. Tunda ta fara shiga cikin harabar gurin gabanta ke faɗuwa, domin wasu san mudawa ta gani sanye da buƙaƙen kaya, kowanne da gilashi a fuskarsa. Lokaci ɗaya ta ji kanta ya sara mata, Ta shiga harabar gidan, idan ta ya sauka a kan manajar da ke tsaye, ya zuba mata ido har da ɗan murmushinsa. Ba ta kalli waɗanda ke gurin ba ta tafi kai tsaye gun manaja tana faɗin ina kwana sa. Ya amsa mata yana dariya. Juyawa ta yi za ta wuce sai ta ji manaja yana cewa, Yalla bai, ai ga ma wacce za ku yi aikin tare. Jin haka ya sa ta tsaya kuma ta waigo. Lokaci ɗaya shi ma ya ɗago suka kalli juna. cikin gilashin da ke idanunsa yake kallon ta sama da ƙasa yana wani ya matsa fuska kamar ya ga kashi safar da ke ƙafarta ya kalla sai ya yi wani tsam tsigar jikinsa ta tashi ita ma kallonsa take yana sanye ne cikin wasu ƙananan kaya haka dai suka tsaya suna kallon kallo Nazir Adam Galadanci kenan ya dawo a karo na biyu bisa umarnin abbansa. Zuwansa kenan sai ga ba ta iso, shi ya sa manaja ke murna domin shi ko da ya ji isowar Nazir bai yarda ba, sannan shi kowane ne, cikin saƙonnin da ba su fi minti biyar ba ta kare masa kallo, ita zatanta wannan ma ba musulmi ba ne, kawai sai ta ƙara juyawa, amma sai mai sai ta tsinkaye muryarsa cikin isa da takama yana cewa, Manaja, ni fa ban ga me kake nuna min ba, ina yarinyar take? Manaja ya ɗan yi jim sannan ya nuna Nusaiba yana faɗin, Yallaɓai, ga ta nan a gabanka? Nusaiba, juyo ya ganki da kyau. Ai wata uwar a shariya Nusaiba ta ɗora a zuciyarta. Wato, ta ma juyo ya ganta da kyau ko? Ai saboda haushi tana juyowa ta kalle shi daga sama har ƙasa da manyan idanunsa. Sannan ta kallin manaja ta ce, "Sa, ina ce shiri ne za mu gabatar, ba wai shirin zaɓar kyawawan matan Freedom ba ko?" Manaja jikinsa ya fara rawa, ya ɗago yana kallon Nazir da ya ƙura wa Nusaiba ido cikin mamaki. Kan yayi magana ta ce, "Please yallaɓai, ka sama masa wata ni kam na fi jin daɗin aiki a inda nake tana gama faɗar haka ta yi tsaki ta juya za ta tafi jan. ai tun da uwar Nazir ta haife shi ya girma daga maza har mata babu wanda ya taɓa yi masa tsaki kai hatta kallon idanunsa ma babu wanda ya taɓa yi amma sai gashi wata almajira ta kalle shi ta yi masa tsaki cikin wani irin fushi ya yi taku zuwa inda take ya wani fusgota ta dawo da baya har sai da bayan ta da kikirjinsa ya yi sauran matsawa ita kuma ta zube a ƙasa. Wayarta da ke hannunta ta zube a ƙasa ta tarwatse, bayan ta ya bugu da ƙasa har sai da ya yi ƙara cikin tsawa ya ce mata, Kin ci ubanki dan ubanki, waye ubanki a ƙasar nan da zaki kalle ni ki yi min tsaki. Ya faɗa sannan ya juya ya kalli wayarta ya tofa mata yawo. Yana faɗin wallahi yau sai kin raina kanki, sai kin san wa kika yi wa tsaki. Manaja jikinsa na rawa ya ce, yallaɓai don Allah kai mata hakuri bata san ko kai waye ba ko kallonsa bai yi ba ya kwala wani cin daga gefe kira sai gashi ya bayyana a gabansa wani gardi ne guda Nusaiba ya nuna masa wacce take zaune a ƙasa wani baƙin ciki da kunci suka dirar mata me tayi masa kawai saboda tana ma'aikaciya nan ta tuna nasihar da mahaifiyarta ta yi mata na kar ta zauna a raina ta ko kaɗan zuciya ta ɗebo ta kawai ta wani miƙe a fusace duk da amsawar da ƙugunta ke yi kawai cikin kiftawa da bisimilla ta zabga wa nazir kyakkyawan mari ji kake tas ta tas tas Babu wanda bai razana ba jama'ar da ke gurin suka ɗora hannu a ka suna salati, manaja kuwa sai da yi zaman ‘yan bori. Rahama ce da ke gefe ta kwala mata kira da ƙarfi tana faɗin sunanta. amma ina ran Nusaiba ya kai kololuwa a ɓaci, tana tsaye tana huci, shi kuwa Nazir yana tsaye, hannunsa dafa da kunci yana shafawa, cikin mamaki da ɗemuwa Ila direba kuwa da ke gefe kaɗan ya rage bai yi fitsari ba saboda razana. Su Osha suka yunkuro da gudu suka nufe ta cikin tsawa ta sa hannu ta dakatar da su da cewa ku dakata. Cakko suka tsaya. Ta dago tana kallon Nazir idanunta sun yi jajawar saboda ɓacin rai. Ta daga hannunta ta nuna shi ta ce Me ruwana da sanin ko kai wane ne? Waye kai? Kai mutum ne mai kai ɗaya, mai idanu biyu, hanci ɗaya, ƙafafu guda biyu, hannaye biyu, baki ɗaya, gangar jiki guda, kuma Allah ne ya halicce ka. Ko kana da wani matsayi bayan wannan? To bar ka ji in faɗa maka, idan kai baka san darajar mutum ba, to ni na san darajar kaina, domin na lura addinin ma ba saninsa kai ba. Daga ƙarshe, in ka saba yi wa mutane rashin ɗa'ar da ka saba, to wallahi tallahi ni ni sai ba na fi ƙarfin ka wulaƙanta ni. Mai sauraro, bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. Muradin zuciya shirin wet ultimate